السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kama yau sha biyu ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu arba'in da ɗaya kuma yau sha ɗaya ga watan goma miladiya dubu biyu da goma sha tara wannan majalisi namu mai tarin albarka a wannan masallaci jami'u shekhi talhat salafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatun hadisi na mako mako kamar yadda aka saba a cikin littafin at-tajrid as-sarih bi ahadith al-jami' as-sahih wallafan babban malami al-allamah al-muhaddith أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة الله وأنه مدير زما مجلس منا أربعين دبير شاء الله تعالى mana yace babu man a hadisa salatin da yufa ma'an muna cikin kitabul ilmi har yanzu cikin wannan littafi babu man a adal hadisa salatin da yufa ma'an babu da zai yi bayani akan hukuncin mutum ya maimaita magana su uku liyufa ma'anhu domin a fahimci mutum babu maksudin yin magana babban manufa ta yin magana ita ce ka fahimtar da wanda suke magana shi yasa suka ce balaga abu uku ake kula da shi ana kula da me za a faɗi wa ake magana da shi a ina ake magana wa kake magana da shi me za ka faɗa masa kuma a ina kake magana wanda manya-manyan manufofin magana guda uku ke amma kuma idan mutum zai yi magana suka ce ya kula da abubuwa guda biyar أوصيك في نظم الكلام بخمسة إن كنت للموصي الشفيق مطيعا لا تغفل سبب الكلام ووقته والكم والكيف والمكان جميعا شيء ذاك مكان أقول لدى أبو بيار لا تغفل سبب الكلام me yasa za ka magana Limada, a tashallam me yasa zan yi magana wa waktahu lokacin magana wal kamma adadin kalmomi nawa ya kamata kai magana da su jumloli nawa ya kamata kai magana da su wal sannan ya za ka magana wal jami'a sannan a wani wurin kake magana akwai maganar da za ka yi ta a wani wuri ta dace wani wajen kuma bai kamata ka yi ta ba to ana yin magana ne don a fahimtar da wanda ake magana da shi to shine sai ce babu man a'ada al-haditha li yufhama anhu babu malami ya maimaita hadisi ko ya maimaita magana yufhama anhu saboda a fahimci abin da yake son ya karanta ya maimaita su uku saboda a fahimce shi ina hujja haka ta tabbata ko ko bata tabbata ba ya halatta a yi haka ko ko bai halatta a yi ba ina dalili a sunna عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا تكلم بكلمه اعادها ثلاثا حتى يفهم عنه واذا اتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثا أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم يشي وفي حق ذل سمع أنه كان إذا تكلم بكلمة النبي صلى الله عليه وسلم إذا يما كان وتحلم حلم سنة دوكر أبدايا sannan kuma tana iya ɗaukan magana da baki daya yanzu idan na ce idan na ce ya kalma ce a larabci a wajen balarabe ya kalma a hausa ma ya kalma ina ce ya tafi gida to ita ma balarabe yana ce mata kalma وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا هذا سنشيني اتخذ الله ولدا jumla ce cikakkiya ittakhadha Allahu walada kama qalu ittakhadha fi'li Allahu fa'ili waladan mafulun bihi jumla ta cika amma da Allah ya kai ce ne tabuhat kalimatan takhudhu min afwahi tabbas maganar da take ta girma maganar da take fitowa daga bakin ta girmama a wajen Allah babba ce zunubinta mai girma ne saboda hakan ce ma kalma ɗaya kalma sannan cikakkiyar magana balarabe yana ce mata kalma da istilahin alkur'ani ko qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qa'il kaga rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu خليت دوب وخف رب ارجعوني رب ارجعوني يا ربي جملة جملة ندائية أي أدعوك أدعو الرب هذا جملة تشكيكية سيكون يشيني ارجعوني ita ma jumla ce cikakkiya la'alli a'malu salihan fi ma tarak kaga jumloli uku amma da Allah ya tafi ce me kalla innaha kalimatun huwa qa'il shi Allah ya ce a aha dama wannan magana ta ce an san zai faɗa haka bai da ya sai a lahira kaga jumloli uku amma Allah ya ce musu me kalma فذاك نن ذاك إذا قال كلمة إذا تكلم بكلمة وأنا لكم دولة في كلمة عظيمة من ذلك أي إذا تكلم بكلام من سمعي إذا نيما جنا أعادها ثلاثا ويكم ميمي يتونم وجنا تاتو السوق حتى يفهم عنه حرف من شنو يكي نبي يتعلم التربية في مبارك mai karantarwa ya nana ta abin da ya faɗi saboda suna cewa ma ta karra ta karra ta abin da aka nana ta shi to shi yake tabbata yana cikin hanyar karantar da yaro ko a cikin gida ne za ka aike shi ka nana ta masa zo ka je ka siyo min biyu eleganza bulu ka je ka siyo min biyu eleganza bulu حزينت في يوم ديرو إلى جنزة بلو هذا دوريا يكي بيغان فما هو نزول سيخة فتح مش مغنى أشي يجيس يوم كبير وسيخة يجيس يوم أبو كيدي إلى قيمة وزينك سيخة تاقوم بقيمة سيخة قماتي قيبة يهي مقيبة wannan hanya ce ta karantarwa tana cikin tarbiyya annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu to ya sallana ta magana su uku hatta yi kama anhu har ya yanke mai magana ne ma abokin magana ta hanzari ya zama ba da uzuri ya ce bai fahimta ba sai ya mai taso uku wa idza ata ala qaumin idan kuma yazo wajen wasu mutane fa sallama in zai musu sallama to ka sallama alaihi in zai musu sallama sallama talatan shi ma sau yake al-imam ibn hajar rahmatullahi alayhi yace wannan za a dauke shi ne a matsayin idza ata alaihim musta'jilan in yazo gidansu in yazo gida ba in yazo wucewa ba ba in yazo wucewa ba yadda ibn hajar rahmatullahi alayhi yace domin abin da aka sani shine duk lokacin da manzon sama ya zo wucewa to yake sallama amma in ka je gida to dama so uku ake neman izini hatta ta sani ko to mu ala ahliha hako. ku nemi izini ku sallama ku nemi izini ku neman izinin nan sai manzo sama ya karantar so uku ake nema Wani kalle ne izini ba a baka izini ba to sai ka tafi abin da ya faru da abu musa al-ash'ari ke abu musa al-ash'ari abdullahi ibn qais radiyallahu anhu yazo wajen sayyidina umar radiyallahu anhu ya masa sayyidina sallama so uku sai na umar bai fito ba sai abu musa lashari ya tafi can sai sai da umar ya fito sai ce a ah, ba abdullahi da aiki bane na yana sallama aka ce eh shi ne yace ku je ku kira mun shi aka je aka kira abu musa lashari abu musa lashari abu sai da umar ya ce masa ba kai bane ka zo kai sallama kuma sai ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya nemi izini sau uku ba a masa izini bai tafi sai na umar ya ce wallahi la ta'tiyanna ni bi man yashhadu lak sai ka zo min da wanda zai maka shaida Abu Musa al-Shafi'i radiyallahu anhu ya shiga cikin garin Madina yana cewa don Allah a cikin ku ba wanda ya taba jin manzon sama ya ce idan ɗayan ku ya je waje ya nemi izini sau uku ba a masa izini bai tafi sai mutanen ansar suna fiye haka suka ce ai duk muna nan nan kowa na nan a wata riwaya aka ce wani yamu matashi ko ya je ma shi ne kuma matashi ba aka ce wani matashi je ka kai maka shaida ya tafi ya je a wata riwaya kuma aka ce Muhammadu bin Maslama Muhammadu bin Maslama shi kuma dama shi ne EFC sun sayi na Umar eh, duk wanda sai na Umar yake son a bincike shi to Muhammadu bin Maslama yake tuhawa shi ke to da yana zuwa ya ce mu mu'amma Zai na umar an yi a gaba na akai ya ce na yi haka ne saboda a zama ana da takatun kan cewa annabi sallama ya ce duk wanda zai faɗi wani abu da zai ce manzon sama ya ce to ya zama yana da tabbas kuna mun fankan na santa mun gane to shine wannan amma al-imamu al-kirmani wanda ya yi sharhin bukhari kafin ibn hajar a cikin littafinsa alkawakibu dirari sai ya ce abinda zai iya ɗauka shine akwai yiwuwar manzon sama yakan yi haka domin ya tsila akwai nau'i na gafala wani zubin za ka zo wajen mutane ka zo wucewa sai ka musu sallama daya suna ta shagala musamman yin wannan rayuwar da ake ciki yanzu to ba laifi kanana ta musu sallaman nan sau uku domin ka tabbatar musu ka yi sallama kuma kan wani ya ce ai bai ji ba ya ce ai wani ɗazi-ɗazin na ya zo ya wuce bai mana sallama ba sai ka musu salla assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to shi in ji alimamu kirmani amma asalin shi ne sallama idan ka zo wucewa kai sallama ɗaya shi ne abin da ya tabbata mun gani amma idan kana yi ne ka jawo su kasu da fala in sun da kai ba su sun rafkana suna cikin wani sha'ani to sai ka musu sallama domin ka yanke musu hanzari ka tabbatar da kayi sallama kuma sai yanki in gane shi ne wannan to da haka wannan hadisin abin da yake karantar da mu kenan sannan kuma hadisin yana karantar da mu mahimmancin fahimta a cikin rayuwa fahimta duk maganar da za a yi to abin da ake bukata shine ya zama an fahimce ta shi yasa aka ce kar kai ma mutane abin da kwakwal magana da kwakwal abin da kwakwal wasu ba za su iya dauka ba abin da ba za su iya ganewa ba to ku gane su ki kula eh? eh, shi yasa eh, ali sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu yace akhadtu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kisayn min al-ilm yace buhu biyu na karɓa na ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa amma ahaduhuma faqad basattuhu bainakum tafsika ya ce buhu ɗaya na raba shi a tsakanin duk na watsa kowa ya ɗibi raban shi wa amma al'akaru lau ba ta tuhu kofi a huna ya ce tsayin da zan zo mu bude shi to sai an kashe mun gani to za ka shi ne wani babu ta'alimin rajuli matahu wa ahlahu babun da zai yi bayani akan mutum ya karantar da a matahu. matarsa baiwarsa wa ahlahu da kuma matashi, shi ahlu nan mata eh taba'an ya'ya taba'an sauran dangi musamman akilar mutum amma asali a shari'ar musulunci idan aka ce ahaluhu da istilahin qur'ani to mata a matan mutum a nufi رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ساعة أكي مغانا لإنت رضي الله عنها ما تسعدنا إبراهيم عليه السلام رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت رحمة الله سيد البركة ذات تبتع أجريكم ذات قريب أجريك أهل البيت شيء والجبال دومني وبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب أقمت بشارة في وزارة حيدي إسحاق سنن باي إسحاق في كم إسحاق جي جرمة بزيه متبع سيا جرمة أوري سنن زي حيدي يعقوب سيا لا حتى أتيتي رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت رحمة إتسيوا الذي إسحاق بركة يعقوب Allah ya tausaya muku kun tsufa amma kuka haihu kaga rahmatullah albaraka kuma dama abin da ake cewa albarakatu shine dawamul khairil ilahi ala shay'i wa thubutu ko su ce ne izdiyadu alkhairin ilahi fi shay'i wa thubutu alherin Allah ya tabbata abu ya tada uwa to shi ne ake ce mishi baraka to kaga rahmatullah إ س ح ا ق البكر يعقوب كاجا الهي ز ي ا في شيء لم فما د ا ي البيت إ ت أ ك ي مجانا ل إ ت ا ه فلنقم شان أ صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم الريد أ ه البيت ويطيعكم تفكيرا فخلوا فقم يأتي أ ت ي بعض مجانا اخر ما تم نصنع شيء مجانا اخر to shi ne nan mutum ya karantar da matansa matarsa ko iyalansa kenan ya'ya suna bin mata ne sai kuma sauran dangi akila akila su ne wanda za su iya gadon mutum ta hanyar asibiti kamar misali a ce eh, bakwannin shi suna cikin iyalansa da 'ya'yan bakwanninsa shi ya za a jin an ce alun nabi sallallahu alaihi wasallama sai a ce gida biyar ne gidan farko Ali muhammad in an ce alu nabi Ali muhammad gidan annabi sallama shi kan shi matansa da ƴaƴansa sai su ce alu ali sai kuma gidan sayyidina ali me yasa sayyidina ali ya zama cikin alu nabi saboda shi ɗan babban annabi sallallahu alaihi wasallam ibnu amin nabiyyi so yana kan kujerar babansa abu talib shi kuma abu talib da baban da shi da baban manzon sama abdullahi uwa ne uban su daya sannan zewa sai alu a aqil aqil shi kuma aqil waye shi shi kuma yayin sayyidina ali sai alu ja'far shi ma waye ja'far shi ma dan uwan na ali baban sai da sayyidina ali sannan sai alu abbas shi kuma abbas kujerar shi yake ci domin shi babban an sama ne da baban manza na sama da al'abbasu babansa da amma ba kowace ne ba kaga shi yasa sai aka ce ne alin nabi za ka ce alin nabi ana nufin waɗannan gidajen biya to abin da ya ake nufi shine mutum ya karantar da iyalansa hakko matansa wannan nassin qur'ani ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara akwai riwaya da aka waito daga sayyidina ali duk da wasu malaman hadisi suna sukar sanadin asarin sayyidina ali ya fassara ya ce ne allimuhum wa hadiduhum ku karantar da su ilimi kuma ku musu tarbiyya shine ake nufi da ku an ku ku tsara iyalan ku tsara kawunan ku wa ahlikum da iyalan ku naran daga wuta kaga kaga kaga sai sayyidina ali ya fassara ya ce ne allimuhum wa hadiduhum ku karanta da su ilimi sannan ku musu tarbiyya ta haka ne za ku tsare su daga shiga wuta shi ne na al bukhari rahmatullahi alaihi yayi wannan babun al-imam ya tabbatar da shi babu ta'limi ar-rajuli amadahu wa ahlihi babun da zai yi bayanin mutum ya karantar da baiwarsa sannan kuma ya karantar da matansa. Matansa ɗaya ko kuma matansa da yawa karantar da su in ba zai iya karantar da su bai ba su je makaranta wannan عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تكن لهم اجرا رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة يطؤها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم عتقها فتزوجها فله أجران حديث يا ثبت دقى أبو موسى الأشعري عبد الله بن عيسى رضي الله عنه إيه دقى تشنك الراه من يمن يما نمن قرآن أسكن صحابي وأن من ذا الله صلى الله عليه وسلم يجيش هنا كراتو من سمي كما تلقى أوتيت مزدارا من مزامير آل داوود يا يا كراتو متقع wanda yana cin alƙalan farko farko na musulunci sun annabi sallallahu yana da rai ya nada shi alƙali قال قال رسول الله ثلاثة لهم أجران متون أكو ألا زي باس لا داسو لي شيني لهم أجران أفي رواية تزود شوى يؤتون أجورهم مرتين كو يؤتون أجرهم مرتين ذا أباس لا داسو سوبي سوبي ذا لا داسو tudu za su ci lada hmm? sannan an ce talatatun ana nufin jinsi ai talatatu a jinasi jinsin mutane guda hudu ba ana nufin in aka ba mutum uku shi kenan ba a'a jinsin waɗanda suka yi irin aikin waɗannan uku to za a ba su lada su bi a wurin Allah Allah zai ba su lada su bi wa da wa رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه mutum ne ahalin kitabi ya imani da wani annabinsa misali da yahudi ya rike yahudanci da gaske ya ba annabi musa alaihi salam da gaske lokacin da allah ya aiko annabi sama sai ya watsi da wannan addini da aka goge na annabi musa sai ya ba annabi Salama shine wa amana bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam lamma bu'itha lokacin da aka aiko manzon salama sai ya fita daga yahudanci sai ya musulunta to za a bashi lada wancan aikin da yi inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala inna la nudhi'u ajra man ahsana amala Allah tabi'arsa ka'idar Allah sunnarsa baya tozarta duk mutumin da ya aiki da gari to Allah ba zai tozarta wannan la aikin sai ka ba ba sai yayi da manufa mai kyau manufarsa mai kyau ce kuma a lokacin shi ne addinin da ke ci sai ya imani da shi Allah madaukaki take ya aiko manzo Allah ta sama ya ji saban annabi salama sai ya fita daga yahudanci ko kiristanci sai ya shiga musulunci to za a ba shi ladan bautar da ya yi a kiristanci ko yahudanci sannan kuma za a ba shi ladan imani da ya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu yana musulunci wannan ba ya shafa ana nufin wai mutum ya rayu tun zamanin annabi musa bane wannan ja'ibi ne amma muhal ba wani wanda tun zamanin annabi musa yake ya zo ya riski annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mutane da suke da rai wanda kake ji ana bada labari khabir wai yana nan har yanzu da ransa da hadisan ƙarya ba wani hadisi ba ra'ayi da ya tabbatar da cewa khabir yana nan ba dan wanda suka haji da annabi musa alaihi salam wanda allah ya ce masa ya je koyi karatu a wajen shi to to to ba hadisi ko ƙara ne da ce na nan da rai akwai su suna nan ga nan ana rubutawa kuma akan karanta ma mutane musamman masu son su tafi su da mutane da karamomi masu bayanin waliyanci to za ka ji suna faɗi cewa kabin na nan eh, wai na nan shi ma shi ma kala bakar imam rahmatullahi alaihi da ya zo kaga shi ma sai ibo nashi ya kawo a cikin ruwan magaja ya ce kakan shi kakan shi ne ko suna haduwa da ko yaushe ne ko daren juma'a ne su gana a matsayin su na ne guda biyu shi ma mai waka ya ce da wani waliyi a niger da wani wadda da shehu shehu kuma nufin boli shi ma duk suna gana duk shekara ko duk shekara ne ko duk juma'a ganawa suka duk waɗannan labaran karya ne ba wani wanda ya wanda ya mutu ya mutu ana nufin mutumin da ya ko a wannan zamanin yake yanzu misali ka kalli kowane kirkita musamman kiristocin najeriya an yi littafi ana ganin cewa ba wanda ya kiristan da ke tsammanin zai shiga aljanna kamar kiristan najeriya tunaninsa aljanna za ta shiga abin da ake nufi ana nufin da gaske suke kiristancin tsakaninsu da abin da suke imani da shi ba zan ce Allah ba suke kiristanci tsakaninsu da abin da suke yadda da shi suke yin suke kiristanci yadda ka ga muna musulunci nan da gaske dan Allah to haka su ma suke dan abin da suke imani da shi to sai Allah ya ma wani gamdakatar a cikin su sai ya bar kiristanci sai ya musulunta to wancan aikin da ya na kiristanci da ya rika yi Allah zai ba shi lada sannan kuma ya zo ya ci ladan musulunci shi abinda da hadisin yake nufi wal abdul mamluku na biyunsu shine bawa wanda aka mallaka bawa a lokacin da ake da bayi hanyoyin mallakar bayi suna da yawa daga ciki akwai siya ana siyan bawa a lokacin da ake da bayan ana da kasuwar hanya ta biyu akwai kyauta amma mutum kyauta ana kyautar bawa domin bawa kaya ne an tawa malu ka bisa gidita haka aka ce da kai da kayan ka dinna mai gidan ka sannan na uku ana gada ana gada shi yana gadan bawa sannan hanya ta hudu ana samu a yaki idan aka je yaƙi aka kamo fursunoni to ana raba su a matsayin ganima to sai mutum ya mallaki wannan bawa da ya mallake shi sai ya zama yana bautar da shi wato yana masa hidima to wannan bawan idan hadda haƙƙan layu haƙƙan mawali idan ya ba da haƙƙin Allah sannan kuma ya ba da haƙƙin masu gidansa in lokacin sallah ya sai tashi je sallah sannan kuma ya tsara aiki su bayi kaɗan ne daga cikin su ake samun mutanen kirki shi yasa ka ji mutanabbi ya ce la tashkil da abda illa wal asa inna al-aziza la anjasun man hasib shi kanka take ta ce bawa sai lokacin da zaka ce shi ta ce tare da sanda sanda bugun shi saboda bayi da suke ginin su kazaman mutane ne masu makirci sun iya makirci bayi shi ya sa hindu bin tu'ishba radiyallahu anha ta ce ma manzan sama lokacin da manzan sama ya karbi shaffas suka masa mubaya daga cikin alkawarin da manzan sama ya karba a wajensu wala yaznina ce ba za su yi zina ba hindu bin tu'ishba sai ta ce wallahi ya ma'aikin Allah ba da dan ta musulunta ba da sai ce ka kuma da mutunci a tazil hurratu dama yana zina ai bayi zina to su lalatattu ne su kari bayi to shi yasa sai ka ji manzon sun sai ce idza adda haqqa Allah wa haqa kaɗan ne kake samun bawa ya tsara haƙƙin Allah kuma ya tsara haƙƙin gidan shi biyu biyu suke yi cikin Allah sannan kuma ga ma kirki al-Imam Zahabi ya kawo a cikin kitabul ya kawo kisa wani bawa mai gidan shi ya je zai siye shi ta zo ka je gan shi da shi kato ko majiyin karfi me sai da shi mai gidan ya ce masa bawa nan yana da matsala fara daya in kaga za ka iya siya ba zan boye maka ba annami ne hada fada gare shi ta sun hada fada cikin ya zai min noma ne aikin shi na ya je ta mu annami mafi shi mana ya maka ya ce ya suke ciniki ya siya ya da shi gida yana dawa da shi gida ba wannan ya kalle shi ya kalli matar shi wannan kawai sai ya samu matar sai ya ce mata hajiya la ya zan ci amanar ba sun jami da ke gani na nan na iya duba na gano mijinki zai miki kishiya alaji zai miki kishiya eh, ban taɓa ganin alama ba ai ba dole ba ne na faɗa miki a jiya Allah shi nunar da yake kirina shi ta shi haka shi yanzu abin da za a yi tuni na iya duba abin da za a yi shi ne je ki samo min silin gashin gemin sa kamun zan hada miki maganin da har abada ba zai miki shi ba ke ce za ki zauna tare da shi har ko mutu shi to shi ke da ya tashi ke da wajen mai gidan shi alaji ba zan ci amanar ka ba don zuwa na zaman gidan nan na karanci abubuwa da yawa da kai baka gane ka yi haƙuri da ya faru to hajiya je abin da take nufi kashe ka za ta kashe ka za ta amma an baka yi da wannan magana ba yanzu ka koma gida ka je ka kwanta kamar kana bacci za ka ga abin da zai faru hajiya halittu ya dawo je dan kwanta kamar ba ta ma kamar kamar yi kamar bai san bai san ta gane ya dawo tana zuwa ta zo da wukatta ko attatta da za ta yanki gashin gemu da za ta kai mago za ta kai magoka bawa ya mata maganin hana kishiya shi ta yi haka ce munafuka Allah ta'ala sharaf ya kwato kayan tsada shi ke ya huga ya tafi dangin wajen dangin mata ya ce alhaji ya kashe muku ya kashe muku ya su kuma suka hugo da gudu suka kama alhaji suka kashe kasan sauran labarin shi ya sa bayi ba sa jin magana da saboda wannan kullum da suke da shi ya zai a matsayin su na yan adam a zo a mai da su ana mai da su ba su da yanci su sa daga cikin hikimar musulunci da ya zo sai ya zama ya ta fito da hanyoyi na yin tabayi aka fito da hanya ta idbari ko ta tadbiri a ce ma bawan in ka mutum ya ce ma bawan shi in ya riga shi mutuwa to bawan ya yanzu ba ce san abautar da shi a gaje shi a matsayin bawa idan mutum ya tafi ma ya je sadu da matar shi da ramadan da rana ta ce yan tabawa ko idan ya je kisan kai na kuskure sai a ce yan tabawa ko in mutum ya rantsuwa yana son ya karya rantsuwar zafi ce ya ce ka fara ya je ne ya je yan tabawa idan mutum ya yi ma shi zihari ya ce ma matashin ya sake ita kamar ya sadu da uwarsa ko ya sadu da wata yashi ko yashi ko kan mace ya ce yan tabawa haka da hanyoyi ake ta ce da mu samar da sannan kuma Allah ya ta kwaitar da cewa a kyanta bayin nan matarka laqta hamal aqabata wa ma adraka mal aqabatu fakku aqaba kun gani to bawan da ya kyautata ma mai gidansa kuma ya bi Allah madaukakin sarki shi ma za a ba shi lada guda biyu ladan bin Allah da kuma ladan ladan kyautata ma mai gidansa da ya da rukun amana da ya to da Allah ma ake samun amana na uku wa rajulun mutum na uku shine mahallin shahid kanat indahu amatun yata'uha yana da bai wanda yake da sa yake da da yana saduwa da ita eh amma malakat aymanu eh, wal mukhlasu min al nisa illa ma malakat aymanu an hana samu mutum ya sadu da bai wanda mutum yana da baiwa to ya halatta ya sadu da ita ta kwanta da ita a matsayin matsayin a wajen shi eh. sannan kuma abu wallan ya sabai minkum qawlan an yanki al muhsanat wa mimma malakat aymanukum min fatiyatikum al mu'minat abba da dama idan mutum ba zai samu damar yin aure ba ko babu laifi ya mallaki bai ba zalika liman khashiya la'anata minkum wanda yake jin tsoron ya je aikata sabo ya yi zina to sai ya samu bai ba to yana da wannan baiwa fa'addabaha sai ya mata ladabi domin mafi yawancin bayi suna zuwa ne kamar yadda muka faɗi a matsayin jahilai ko marasa tarbiyya to kila ba a cikin wani addini take shan da ba so da ta'addabaha ya mata tarbiyya fa ahsana ta'dibaha ya kyautata yi mata tarbiyya dan al'adab at-ta'dib at-tarbiyya tarbiyya wa 'allamaha ya karanta da ilimi fa ahsana ta'limaha kuma ya kyautata karantar da ita ilimi ثم عتقها karshe kuma sai yan tata fata ha kuma ya aure falahu a jirani shi ba yana da lada biyu za a ba shi ladan wancan abu da ya na kula da ita lokacin tana baiwa bai bar da kawai sai dai ke masa aikin wahala ya kuma zo ya kwanta da ita ba ya kula da ita sannan kuma sun yi mata kyauta ya yan tata sannan ya aure ta kaga shine wannan ko daga waɗannan jinsin mutane guda uku za a musu za a basu lada guda biyu wannan shine mahallin shahid na ƙarshe cewa mutum ya karantar da baiwarsa malamai suka ce a bazi na kiyasul aula in an ce mutum ya karantar da bai wasu to masu shi ya fi cancanta ya karantar da ita shi yasa daga cikin haƙƙin abin da ake ɗaura aure a kansa sharɗin ɗaurin aure cewa mutum zai karantar da ita duk mu idan an tashi shine na ƙarshe a wajen faɗa masu faɗa musamman maruƙa sai su ce da shi da shiyayarwa da tufatarwa sannan sai a ce da karantar da addini a'a karantar da addini da ciyarwa da shayarwa da tufatarwa da sun koma kan kan miji saboda karantar da addini shine farko kuma duk gidan da ba a karantar da addini mutum bai karantar da matar shi ko bai sa ta makaranta ba ya kunna masu gidan shi wuta ba abin da zai gyara a gidan shi amma kana karantar da ita tana jin ayoyin Allah tana jin sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to komai shedanci ta sai tana dan gyaruwa amma idan aka tare ta ba a karantar da ita za ka ga aikin wauta sannan kuma daga cikin fa'idar karantar da matarka ‘ya'yanka in matarka tana da ilimi tana karatu to ‘ya'yanka ba za su tozarta a karatunsu ita za ka karantar da su shi yasa za ka ji magabata da yawansu a tarihi a wajen iyayensu mata suke fara karatu in ba ita za ta mishi karatu mutum ita za ta shirya shi mama al-imamu malik ita ta dauke shi ta je ta kai shi wajen rabi'a rabi'atul ra'ayi wanda ake cin shi rabi'atul ra'ayi malamu al-imamu malik na farko ce ta kai shi wajen shi ta ce allimhu ajibu qabla an tu'allima ka fara koya masa tarbiyya kafin ka karanta da shi ilimi al-imam ahmad ibn hanbal haka kafin sa al-imam ash-shafi al-imam ash-shafi mamansa sai ta karanta ta karanta da shi ta koya masa harshen larabci ya zama mai fasaha sannan kuma da karshe ta haɗa shi da malamai hajji karshe ta haɗa shi da babban malamin sa wanda ya fi tasiri a rayuwarsa shine al-Imam Malik rahmatullahi alaihi wa radiyallahu anhu ko ya bashi ya karantar da shi kaɗan ne za ka ji ana cewa mamar mamar mamar wani ta zama ta zama a cikin magabata mamar shi ta zama ba ta da kan gaba kaɗan ne za ka ji kamar ma abin da alimamu abin da suka kufi shi ma masa kan faɗa karkai da malamin shi lokacin da ya taso zuwa take ta tura shi gidan biredi shi kuma alimamu abu hanifa malamin sai ga kwakwalwar shi ke ce nawa kake samu a gidan biredi nawa ake baka ya faɗa mishi ya ce to ka daina zuwa gidan biredin nan ni na ɗauki nauyin rayuwar ka gaba ɗaya ya sa masa kuɗi masu ɗimbin yawa to karshe ma ba abu yusuf al-kufi zuwa take yi sai ta zo ta zo wata rana ta samu al abu hanifa ta zazzage shi ce ta raba ɗana ka hana shi je koyi sana'a nan nan me zai zo ya yi ta hadda zai ci da tawada tawada lokacin da ke amfani da ita tawada zai rika sha ya ci takarda da alƙalami na ce je sana'a kai kuma ka ce al-imam abu hanifa ba zai amsa mata ba zai ce mata ta yi hakuri da ya haƙuri wata rana ta zo ta ya mushi maganganu sai ce zai rike miki biredi nan gaba haka ne zamu habib al ya kawo cikin tarihin baghdad ya ce zai siye miki biredi zai ba ta biredi nan gaba ki yi haƙuri zai ba ta biredi nan gaba a biredi kike son ya iya koya ya iya yi ba ki zai kawo miki biredi nan gaba to shi ne ba ta fahimci wannan magana ba sai da al'imama abu yusuf al-kufi ya zama babban alƙalin iraki sannan sai ta gane biredin kila nan kuka samu ta ta na biredi yake nema shi zai ba ka miki biredi da ya zama babban malami kuma Allah masa aji ba amma asali za ka ga iyaye mata to su suke kinsa 'ya'yansu gudunmuwar da uba yake badawa su tari a tarbiyya za ga ta kuɗi da sa ido amma tsayawa a yi ibn Tayman duk daga ba ta an ka karanta tarihin su za ga tasirin uwayensu al-Imam Ahmad bin Hanbal mamashi haka yake ta shirya shi da asirdarsu sai ce tun asuba fara zai sai ta ce a tare su bi Allah sai hakuri mana har gari ya dan waye nan nan baya baya a shek muhammadu aminu shankiki rahmatullahi alaihi mamashi ya ce lokacin da ya gama karatu a wajenta ya ce yana son ya fita karatu raƙuma biyu ta shirya masa dama maraya ne shi raƙuma biyu ta shirya masa na na na na raƙumi ɗaya na ɗauki da shi raƙuma raƙumi kuma ɗaya na kayan da zai yi amfani da su a makaranta ne abin da ya shafi tufafinsa abinci da waye da waye duka halatta ma raƙumi kaya ta ji ne na gani ka ga fa'ida karantar da abin nan kenan mutum ya karantar da iyalansa ko ya tura su makaranta wannan hadisin ya ambaci mutane guda uku ko jinsin mutane guda uku al-imam suyuti rahmatullahi alayhi, yana da littafi da ya rubuta akan wannan matsala ya sa masa suna matsala'ul badarain fi man yuta ajrahu marratayn matsala'ul badarain fi man yuta ajrahu marratayn a ciki ya kawo mutane sun kai jinsin mutane talatin waɗanda Allah ya yi alkawarin zai ba su lada biyu so biyu akwai wasu a ƙwar'ani wasu kuma a sunna akwai na ƙwar'ani na farko matan manzo Allah su salama matan manzo salama ومن يقنط منكن wa ورسوله وتعمل صالحا نؤتيه اجرها مرتين ما كان manzo sama Allah lada biyu zai ba su mun ka musu lada za a yi su ne na farko sannan qur'ani ya kawo waɗanda suka yi imani kuma suka yi takawa يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم ثم ذا أبا سلامين sannan a cikin ƙur'ani waɗanda aka faɗi akwai waɗanda aka ba su littafi الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به الذين الذين آتيناهم الكتاب من قبل هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين في سن أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا في بالحسنة السيئة to sannan wa ma amwalukum wa la auladukum illa illa billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi kaga su ma za a ba su ladan to sai kuma wannan hadisi al-Imam Muslim ya kawo shi wannan hadisin da muka karanta wanda Imam Bukhari ya shi akwai wasu waɗanda riwayoyin ba inganta ba ya ambace su da yawa a cikin wannan littafin nasa shine maqla'ul bad'ain fi man yu'ta ajrahu mad'un ya anime shi babu izati imamin nisaa wa ta'limihinna babun da zai yi bayani akan yi mata wa'azi wa ta'limihinna da kuma karantar da su akwai wa'azi akwai karantarwa wa'azi shine a tunatar da mutum a nuna masa abin da zai iya tsira karantarwa kuma so ake a gina shi ya zama malami ta riga shi nan malamai suna bambanta tsakanin wa'azi da karantarwa karantarwa gina mutum ake shi ma nan gaba ya zo ya karantar asalin ta'alimi ke amma wa'azi to ana yi ma mutum ne shi ne ya kuna salihan shi ko ne ana yin sa ne li kuna salihan fi nafsihi wa muslihan li ghayrihi ya zama mutum ya kinsu sannan kuma ya kinsu da wasu shi ne bambanci tsakanin al talim da al-wa'az amma duk so tari at-ta'lim yashmalu al-wa'az duk a cikin ta'limi akwai akwai wa'azi eh, shi yasa duk karantarwa wa'azi ne, amma akwai wa'azin da ba karantarwa ba shi yasa akan yi wa mutum wa'azi da karin magana ba eh, karin magana kuma ta mutu karin magana kuma ya wa'azanci a masa wa'azi a jawo masa aya da hausa ba a ja masa larabcinta ba amma an karanta da shi ake an karanta mai da larabci ya ji kila ma akwai wasu ababe da ayar ta kunsa da aka masa da su to shine bambanci tsakanin alwa'azu da at-ta'ali wannan gashi al-Imam al-Bukhari yace babu izatin nisa'i abu babu izatin imamin nisa'a wa ta'limihim babu shugaba jagoran mutane ya rike yi ma mata wa'azi wa ta'alimihim na kuma ya karantar da su karantar da su karantar da matan nan za ka yi mamaki a kasan nan wai zama abun ban mamaki aka yi shafi rubutu lokacin nan wai ana karantar da mata a zamanin ɗan shi ba shi shi gwani musu da ya rubuta wasiƙa su ba ce a daina karantar da mata ba shi ya ce ana haɗa mata da maza ne a ciki yake cewa a yabna kodi ku an zirku lil jahala la'allahum yafqahuna ad-dunya wad-din famna ziyarata niswan li wa'dika id خلق الرجال بنسوان فقاشينا bayan ya yi shimfiɗa ya rubuta wasiƙa zuwa ga Sheikh Usman ibn Fodi rahmatullahi alaihi yace masa ya kai ibn Fodi ka tashi kai gargadi ka gargadi jahilai a cikin mabiyanka wataƙila su fahimci yadda rayuwar duniya take da kuma addini hana mata halartar wa'azinka domin cakuɗa mata da maza a wuri ɗaya ya isa ya zama aiki babban aiki aka karanta ma a shek usman ibn kodi wasiƙa da ya karanta aka karanta masa sai ce to abdullahi ka ba su amsa sai ce ma ɗan uwansa wazirinsa abdullahi ibn kodi wa rahmatullahi alai ya ce kai ka fi cancanta ka ba su amsa ya to tun da ya rubuta da waka mu wa mu ba shi waka shi baiti biyar yayi shi kuma malam abdullahi gwandi ya masa baiti tara eh. a ciki yake cewa a ciki yake cewa lasna nukharidu bil niswani kaifa waza kunna nuhaddibu lakin qulta sallamna innan abin da wai wai wai wai mu kasance muna hada mata da maza ai abin da ma muke hanawa ke In inna shayatina in ja'u li majlisina هم من يبصون سوء القول طغيانا yace shaitanu ne idan suka zo majalisun mu sai su je kuma suna yaɗa sharri sai su ce mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza to shi ne har sai yake ba shi ka'ida yake cewa idan ma muna haɗa mata ki hadin biladu wajadna qauma hajaraku fil kufri tamna'uhum an yafqahu dina shi wannan fagarin kafirci yake yi ba a cikin ƙasar hausa kafirci yake yi ko da ma ya zama tilasta mun haɗa mata da maza to ai ba yadda muka iya idan tikabu a hafi zarri kad wajaba shi irtikabu a hafi irtikabu a hafi zarrain wajib shi al-kufr al-jahl lil-kufr inda kana isyan shi ai kafirci asalin shi jahilci ne sun abin da muka yi sabo ne to da kafirci da wannan hada mata da mazaune ku zama su wanda su zama su da kafirci da hada mata da maza a wurin daya kafirci ya fi zama zunubi to kaga shine wannan sai ya zama abin ban mamaki a kasar nan aka zo ana sukan mata amma alhamdulillah da abin da za a yi na gaskiya yana tabbata eh, ma kana lillahi dama wattasa وما كان لغير الله انقطع وانقطع ثم سنة سوى الحق أبهج والباطل لجلج كل gaskiya a يا take. Amma أما ita ce take rawa. sai an mata fenti sai ga shi wanda suke suka a yi karatun matan kuma yanzu su ma sun bude kayan عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرفة والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه daga ibn abbas allahu ta'ala anhuma yace annabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ya fito ma'ahu bilalun a tare da shi akwai bilal wannan ya faru ne ranar sallah ranar sallah manzo su mai hudu ba ba su da lafi da suka yi hudu manzo su mai gama hudu ba wa abu bilal a tare da shi akwai bilal ladaninsa فظن أنه لم يسمع النساء سيما نصم يدى تشي وادي يسد يدى مع أصحابه ماتا بسجي خطبة إيبا وعظهن سيت في جي مصو وعزي وأمرهن بالصدقة يقوم أمر شيس شواتي صدقة هذا باب إذا إمام النساء manzon sallama din imam ne a matsayin shugaban kasa sannan imam na sallah da biyun shi. imama uzma da kuma imama sala al'imamatu uzma shugabancin kasa shugabancin al'umma Sala salati kuma jan sallah kuma zan sama duka waɗannan matsayin guda biyu na nashi da aka gama sallah ya ya musu aka je hudu ba sallah idi ya ma maza فظن أنه لم يسمع النساء سيدة سوى ما تابت جبه بيجيد ما تابع فوعظهن sai ya tafi je musu wa'azi wa amara hunna da sadaqati ya umarce su da su sadaqa bilal radiyallahu anhu ya cire mayafinsa sai suka rika cire yan kunnayensu da mundayensu da awarwaransu suna jefawa fi sauri bilalin a mayafin bilal hmm? a cikin manzon ya ce ya ma'asharar nisa'i tasaddaqna fa inna kunna aktsaru ahli nar فقامت امرأة من ستة النساء صفحاء الخدين فقالت وما لنا أكثر أهل النار قال لأن كل تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشية شيء كان حديث من ذا الله صلى الله عليه وسلم يمس وأزي أتشم وأزن يتي يا قوما تاقوا يوي كصدقة دومن نار أخوة يوا أوتا wata mata cikin matsakaitan mata ko kuma ta fito a cikin tsakiyar mata min sidatin nisa ay min awsatihin wanda ita ba doguwa ba ita ba gajeruwa ba min ta nisa a tsakiyar mata take ke ta tashi safa'ul khaddai kuma tunta nan kuma matinta nan tana da kamar a ce cikin pus kuma tana da pimpus hmm? ko tana da eh, hududu shaba eh, menene kuke ce musu ba gaski ba ƙwararren nan da suke fitowa pimpus eh? ba pimpus ba so ko a daidai ga tunan wanda suke fito ma matasa a fuska na mata sunan shi kuma kun manta da abuka to shi ne ta tayi manzon sam sai ta ciya ma'aikin Allah me yasa muka fi yawa a wuta manzon sam yake saboda kun cika zagi kuna zagi da yawa sannan kuma kuna bijire mu mazajen ku a wajen bazal su ne ce in fito ta kama ɗaya su shekara dubu ɗaya ran nan sai kai kuskure ka kuskure mata sai ta ce ma ra'aytu ka khairan qattu ko abu ne baka taba mun ba ba abin da ka taba kina na ba to shi ne sai suke ta sadaka fa ja'alat al-mar'atu tulki al-qubba wal sai ka ga mace ta zo tana jefa dan kunnan ta qubba dan kunne wal khatama da zuji wa bilal ya'khudhu fi taraf sawdihi shi kuma bilal radiyallahu anhu shi yana karba yana tsawa ta gefan sawdihi tafafin inda shi ne wannan sadaka cikin hadisin shi ne izatin imamin nisa'a liman ko shugaba ko malami ya sama mata wa'azi wa ta'alimihim ne take karantar da su malaman fikihu sun tattauna akan yi ma mata hudu ba bayan an gama ma maza a kebe akwai mazhabobin da suka tafi akan itlaƙan duk lokacin da liman ya gama maza hudu ba to ya je ma mata tasu akwai mazhabobin da suka kalli zahirin wannan hadisin suka ce ai illar ita ce fa zanna annahu lam yusmi'in nisa'a manzo sun yadda cewa mata ba su ji ba so da ka sai tafi je musu suka ce in akwai illa da ta sa liman yana jin mata ba su ji ba to ya je ya musu amma idan babu illa akwai lasifika wa'azin da aka ma maza ya ji yadda su to babu laifi ba sai an je an musu nasu kaga matsala ce mai sauri. wasu kuma malaman suka ce a wani lokacin haka nan kawai ke liman in yamma maza ke ce to mata su kuma su tsaya ya musu ka a mai da abin ya zama al'ada ko kuma wani abu na tilar ta yadda aka manu ka je wani masallaci idan ka ga a yi ba sai ka zata an yi bid'a a a ga dalila fa zanna annahu lam yusmi nisa dalilin da sa manzo sama ya tafi je musu saboda ya zaci cewa ba su ci ba to kuma akwai wa'azin da ake ma mata ya kan saba da na maza mata suna da wasu ilmoma da wasu bukace-bukace da suke da suna sani wanda bai shafi maza ba to ba laifi ba ne dai liman wata rana sai je ya keɓe shi ya musu wa'azinsu ko ya musu kudu ba su ta daban an gane da wannan ne wasu kuma suka yi istinbabi suka ce ju kudu ba idi ake suka ce ai manzo sama gashi wannan sannan kuma ya je ma mata so da ka ce a haɗe sai a yi biyu kamar ta juma'a liman ya ɗaya sannan ya zauna ya huta sai ya ɗaya duk wannan malaman biyu sun tattauna a so daga abinda nake gungayarwa shine in akwai dalilin da zai sa liman ya wara mata ya je musu hudu ba to ya je musu in kuma babu dalili in bai musu ba babu komai insha Allah ta'ala wallahu alam Allah madaukakin sarki ya shirye mu Allah madaukakin ya albarka a rayuwar mu ba wasu shi wanda suke zuwa daga nesa zai bi ya ce wani bai sani ba sun san rashin da muka yi na shugabanmu alaji umar tafiya wanda aka fi sanin su da alhaji auzi muna addu'a Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah ya lullube shi da rahama Allah madaukakin sarki ya masa gafa ayyukan alkhairin da yi kamar yadda nake sautuka masa da so Allah madaukakin sarki ya sa ki bi shi manzo Allah sana ya umarce mu da cewa ba bahasina mawtaq ko da ambatan kyawawan ayyuka na mamatan saboda Allah yana karɓar wannan a matsayin shaida Allah yana amfani da wannan a matsayin shaida da haka idan mutum ya rasu ana son a da gaban alkhairin alkhairi wanda aka tabbatar da yayi saboda Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa sallallahu الله wa وبارك على نبينا muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته